أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والموجبون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ثم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asubahin litinin 24 ga watan ramadan hijira alif 1438 wadda ya daidai da 19 ga watan shida watan Jun shekara ta bakwai miladiyya ci gaba da karatunmu cikin suratul ahzab a wannan masallaci mai albarka masallacin mu'azu bin jabal da ke nan unguwar kadawan mada bayan jiji bauchi jiya mun kwana kan wannan aya faɗin allahu subhanahu wa ta'ala لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم maradun والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا Allah ya ce la illam yantahi almunafiqun idan munafiqai ba su daina ba idan munafiqai ba daina abin da suke ba walladhina fi qulubihim maradun da ma waɗanda cikin zukatansu akwai ciwo wal murjifuna fil madinati da masu razana sahabbai muminai cikin garin madina lanuguriyannaka bihim Allah maɗaukakin sarki ce za mu yassare ma mu ɗora ka a kansu ka zamanto ka yaƙe su <clears throat> thumma la yujawirunaka fiha illa qalila daga nan ba za su sake makwabtaka da kai ba sai dan kaɗan Allah maɗaukakin sarki ya ce mal'uni la'anannu ne ma'ana an nisantar da su daga rahamar Allah su munafukan kenan aina ma uqidu qutilu duk inda kuka same su ku kashe su aina ma uqidu qutilu aina ma tuqifu na'am mal'unin la'anannu ne aina ma tuqifu duk inda kuka same su ukhidhu ku kama su wa qutilu taqtila ku kashe su kuma kashewa Allah ya ce Lahi fil ladina khalaw min qabl wannan shine tsari tafarki na Allah madaukakin sarki fil ladina khalaw min qabl Wadda ya gabata cikin al'ummomi walan tajida li Lahi tabdila tsarin Allah madaukakin sarki baka canzawa matuƙar abin da yake sababin a yi nasara a kan munafukai bai kawu ba to tsarin Allah maɗaukakin sarki yana nan kuma za a yi nasara a kansu Allah ya ce mana la illam yantahi almunafiquna idan munafukai ba su daina ba ba su daina abin da suke ba a baya Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani mai yawa dangane da sifofi da ayyuka da waɗannan munafukan suka yi daga ciki akwai ƙaryata alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki yau muminai a suka ce ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura wannan wani mummunan abu ne da suka yi sa'annan bayan an fito daga cikin garin madina ana tonan kandak ana tonan rami nan ma suka sake cewa ya ahalar yasri ba la kama lakon farji'u suka ce wa sahabbai yau fa ba ku da zama a wannan gurin saboda haka farji uku koma ba ku da nasara sa'annan har yanzu daga cikin mummunan abubuwan da suka yi sun zo sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama dangan gidajensu ko garin gidajensu ya zuba gidajensu babu tsaro za a iya shiga a musu sati Allah ya ce ƙarya ne ƙuluna inna buyutana auratu Allah ya ce wa ma hiya bi aura ƙarya ne garin gidansu bai zuba ba dangan gidansu bai zuba ba yana nan in duna illa firara ba wani abu suke so ba sai dai kawai su gudu daga filin yaƙi ne sannan har yanzu a waɗannan munafukai ɗin suka saba alkawarin da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa za su tsaya su yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun ya zamanto suka saba ba su tsaya sun yi yakin ba da annabi sallallahu alaihi wasallama har ma suka zamanto suna fatar bayan a rundunan an kada rundunan kafirai al-ahzab sun gudu su munafikai ba su yadda a ransu cewa waɗannan runduna na kafirai sun riga sun tafi kenan ba a'a suna ganin sun je ne za su dawo har ma munafikan suke rayawa a ransu cewa idan fa suka dawo to su fa ba za su iya zaman madina ba domin suna ganin za su dawo ne da wani irin karfi na musamman su suna fatan ina ma da su gudu ƙauyuka su je su samu mazauna karkara su zauna tare da su idan sun ga wani ya fito daga madina su tsare shi su ce masa ina labarin muhammadu da mutanensa waye nasara tsakanin waɗannan rundunoni da muhammadu duk waɗannan waɗannan munafukan sun faɗa haka a baya to sai Allah ya ce la in lam yantahi almunafiqun in har ba su daina abin da suke yi ba wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda cikin zukatansu akwai ciwo wal murjifuna fil madinati da waɗanda suke razana mutane a cikin garin Madina suke razana sahabbai Allah ya ce lanughriyannaka bihim za mu dora ka akan su za mu baka dama mu yassare maka ka musu kasa kasa ka lalata su ya zamanto ka tarwatsa al'amarinsu saboda abubuwan da suka aikata kuma ba su gushe ba suke aikatawa Allah ya ce kuma la rona ka fiha illa qalila daga nan kuma ba su samun dama su makwabtaka da kai sai ɗan kaɗan. bayan an ambaci munafikai sai aka ce mana na fi qulubihim maradun da waɗanda cikin zukatansu akwai ciwo wani irin ciwo ciwo na raunin imani a cikin zukatansu akwai ciwo shine raunin da suke da shi na imani sa'annan kuma su ne suke cutar da mata yayin da dare yayi mata suna fita su ɗan shiga gonakin dabino da sauransu domin su biya bukata irin na rayuwa mun san da cewa banɗakai a asalin da ba a yin su a cikin gida kawai in mutum yana da bukata shine ya fita wajen gari ya fita gefe nesa da gidaje zai biya bukatansa to yayin da mata suka fita domin irin wannan biyan bukatan waɗannan munafukan su ne masu cutar da su har ma a dalilin haka Allah ya saukar da ayar hijabi domin a dinga bambance mata muminai da abin da ya shafi bayi da waɗanda ba tamammu ba domin idan waɗannan munafukan sun ga mata cikin hijabi su gane waɗannan mata ne na muminai falayi uzain saboda haka ba za su cutar da su ba to daga cikin raunin zuciyarsu akwai wannan bin mata ɗin don tsaban fajirci wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda cikin zuka ƙa'a wal murjifuna fil madinati da waɗanda suke raza na sahabbai a cikin garin Madina suke yada maganganu na ƙarya domin su zamanto sun sa shakka sun sa rauni a zukatan muminai haka kawai za su zauna su ƙirƙiri magana ba abu bai faru ba za su zauna su ƙirƙira sai su zo kuma suna yaɗawa, kamar su dinga cewa su dinga cewa sahabbai ai ga rundunan kafirai sun zo nan niki-niki sun taru suna da yawa sun zo da dawakai da makamai za su yi nasara a kan muminai domin me domin aka kawai su karyar da zukatar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabba su zamanto babu karfi tare da su cikin zukatansu su dinga sa musu shakka suna sa musu rudani a cikin al'amarinsu to duk wannan Allah ya ja musu kunne qurtubi rahimahullahu ta'ala ya ce a maluman tafsiri suka ce duk waɗannan sifofi guda uku sifofi ne na abu guda shine sifofi ne na munafukai su ne waɗanda a su ne munafukan su ne waɗanda zukatansu akwai rauni kuma su ne suke yaɗa jita-jita suke ƙirƙiran ƙarya suna yaɗawa tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa domin ya zamanto sahabbai sun samu rauni da nuguriyan naka bihim ai nusalliban naka alaihim za mu ɗora ka a kansu mu baka dama ka yaƙe su ka kashe su sun malayu jawiruna ka fiha sa'annan daga nan ba za su sake daman wani makwabtaka da kai ba a madina a dalilin mummunan kamo da kai musu da yaƙansu da kai ya zamanto ka gama da su ka yaƙe su yaƙi na musamman thumma la yujawirunaka fiha illa kalila. ba ba su samu damar da ba su yi makwabtaka da kai ba sai ɗan kaɗan ai wani lokaci wadda yake ɗan kaɗan wadda wato kawai da su shirya kafin a zamanto an gama da su an halakar da su to daidai wannan ayar ko wannan gabar Malam abdurrahman sa'adi sai yake cewa wa fi hadha dalilun li lafi ahli sharri alladhina yatabarraru bi iqamatihim baina adhhuril musulmi. malamin ce wannan aya dalili ne ne karara da yake nuna mana a kore ma'abuta sharri tsakanin musulmai waɗanda zama su tsakanin musulmai musulmai za su cutu da zama da su yanzu misali alal akal abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wal murjifuna fil madinati suke kirkiran ƙarya su dinga yaɗawa cikin sahabbai domin su karya musu zuciya su razane su idan suna zaune cikin cikin me in suna zaune cikin abin da ya shafi sahabbai a haka to a akalli sa koya wa yaran sahabbai mummunar magana na kirkiran magana da jefawa cikin mutane sa'an nan bayan nan kirkiran magana da jefa ta zai iya sa wasu su zamanto sun amince da shi sai Allah maɗaukakin sarki ya zamanto ya yi umarni da a kore su a kashe su saboda haka haka kawai siddar ba a ɗauko waɗanda suke lalatattu a sanya su cikin ne cikin mutane nagari sai ya zamanto sun yi tasiri sun ɓata mutane nagari shi mutane nagari a bar su su yi rayuwarsu a mutane nagari domin shi mai ɓarna Wadda baya jin kunyan ɓoye barnansa a koda yaushe in yana yi ta iya yiwa a iya samun wani wadda bai ma san barnan ba ya san barnan kuma ya yi ƙoƙarin ɗabbakawa to kun ga wannan wani abu ne wadda yake mummuna shi yasa aka hana musulmi haka kawai siddan babu wani dalili ya tashi ya je zauna cikin kafirai saboda ya iya ɗebo wasu abubuwa munana Allah shi kare mu saboda haka ko ɗanka ne ka san ina ne zai zauna ka san da suwa ne ne zai yi rayuwa domin kar ka bar shi ya zauna cikin ahalu sharri ahalul fasadi ya zamanto ya koyi fasadi tsakaninsu Allah ya ce mal'unin mal'unin ana nufin la'anannu waɗanda aka nisantar da su daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala aina masu ƙifu ukhidhu duk inda aka same su ai aina ma wujidu la yahsulu lahum al-amn la yahsulu lahum amn duk inda aka same su ba su da tsaro tare da su ba su da kariya ba su da kariya saboda haka suna tsoron a kashe su ne duk inda aka same su a kashe su kisan ma kuma na musamman a kama su da abin da ya shafi uquba wannan shine abinda abinda za a yi musu a sanadiyar su sai Allah ya ce sunnatan lahi fil ladina khalaw min qabl irin wannan al'amari irin ma'abota sifofi na munafikai to duk inda aka same su irin abinda Allah ya ba da labari irin abinda Allah ya umarni a yi shine yanayin su shine abinda za a yi musu sunnatan lahi fil ladina khalaw min qabl ay hadhihi sunnatuhu fil munafiqina ma sifatihim wannan shine tsarin Allah madaukakin sarki da da munafikai da waɗannan sifofi nasu waɗanda suka zamanto sun zauna cikin munafirci da kafirci ba su tuba ba ba su bar abin da suke yi ba suka zauna to Allah Madaukakin sarki zai ɗora muminai a kansu su zamanto sun yi galaba a kansu su zamanto sun yaƙe su su zamanto sun yi musu babu yaƙi sun yi musu fata-fata wannan haka tsarin Allah maɗaukakin sarki yake sai Allah ya ce mana walan da li lahi tabdila tsari tafarki na Allah maɗaukakin sarki bai canzawa matukar munafikan ba su canza ba to tsarin Allah ba zai canza ba matukar suna kulla munafirci suna yada jita-jita da sharri domin su karyar da zukatan muminai to abin da fa yake kansu shine a kashe su Allah maɗaukakin sarki ba zai canza wannan tafarkin ba kuma kashe sun da za a yi ƙarfi ne da nasara Allah zai ba da muminai akan munafukan idan Allah ya ba da muminai akan munafukai sai muminai su zama to sun yaƙe su to wannan ƙarfin da kuzarin yana nan tare da muminai matuƙar munafukai ba su canza ba to muminai ma kuma Allah zai ba su ƙarfi din wannan tsari ne na Allah maɗaukakin sarki sabbuban nasara akan munafukai da kafirai yana nan matuƙar an samu sababin da za a yi nasara a kansu wannan aya tana nuna mana haramcin cutar da musulmi da razanar da shi haramun ne haka kawai ka zo ka samu musulmai suna zaune ko da da wasa ne ka razane su da wani abu wanda zai karya musu zuciya wanda zai samu su tsoro a cikin rayi haka kawai wannan haramun ne haramun ne saboda ka in zaka faɗa wa mutane magana ka faɗa musu magana na gaskiya kar ka zo ka ce a ah, ga kaza ya faru ga kaza yana faruwa ga kaza ga kaza na kuma abin da ya shafi razanarwa wannan haramun ne a shari'a aiki ne na munafikai aiki ne na kafirai su ne waɗanda suke zuwa su razanar da sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa don su karya musu zuciya saboda ka wanda ya zo ya samu ƴan uwansa musulmai ya faɗa ya razanar da su da maganganu irin waɗannan to ya yi siffantu da sifa irin nan munafukai Allah shi kare mu na'am ya nasu kan nasu 'anis sa'a qul inna ma 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba inna Allah maɗaukakin sarki ya ce, Yas'alukan nasu an sa'a, mutane suna tambayanka, kai annabi sallallahu Alaihi wasallama, an sa'a akan tashin alkiyama ƙul ka faɗa musu innama ilmuha inda Allah iyakan ilimin sanin tashin alkiyama yana wajen Allah maɗaukakin sarki ne shi kaɗai ya taƙaita da wannan ilimin wa ma yudari ka la'alla sa'ata ta kono ƙariba mai ya sanar da kai la'alla tashin alkiyama nan ta kasance kusa Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah la'anar kafirin lallai Allah maɗaukakin sarki ya la'anci kafirai wa a'adda lahum sa'ira ya kuma tanadar musu da wutar sa'ira khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin wannan wuta har abada la yajiduna waliyan wala nasira ba za su samu wani majibinci ba da zai jibince su daga wannan wuta wala nasira ba kuma za su samu wani mai taimako wanda zai taimake su wajen tun kuɗe musu wannan wuta ba Allah ya ce mana yas'alukan nasu an sa'a mutane suna tambayan ka akan tashin alkiyama ai yaushe ne lokacin tashin alkiyama yaushe ne kiyama za ta auku wasu maluma suka ce masu tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam kan tashin alkiyama nan su ne waɗannan munafikai waɗanda suke sanya shakka da ruɗani suke karayar da zukatan muminai wasu maruma suka ce su ne suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam kan abin da ya shafi tashin alkiyama tambayar kuma ba wasu suna yi ba ne don su shirya mata a'a suna tambayar ne domin abin da ya shafi izgili da ƙarya ta tashin alƙiyaman da kuma nisantar da ita tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu cewa idan suka yi imani to yana musu albishir da aljanna idan kuma suka kafirce to yana musu gargadi da wuta to saboda sun ƙaryata sun ƙaryata wutan shi yasa suke tambaya yaushe ne za a yi tashin al'iyama tunda ya faɗa musu cewa tashin alƙiyama azabar nan da za a yi ba za a yi ta ba sai in tashin alƙiyama to sai suke tambaya yaushe ne tashin alƙiyama wai abin da kake mana wa'azi kake ce mana zai zo zai zo zai zo yaushe ne zai zo yaushe ne azaban nan da kake ce za a yi wanda ba su imani da kai ba zai zo suna wannan tambayar ne domin su nisantar da abu abu ne wadda kake ganin kawai faɗa ake yi ƙarya ne ina fata an fahimta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cikin surori daban-daban ya ƙoruna a inna la marduduna fil hafira a idza kunna idaman nakhira qalu tilka idan kas idan qalu tilka idan karratun khasira fa inna ma hiya bajaratun wahida يقولون إنا لمردودون في الحافرة وأنن كافرا سنة تنباع سنة, suna cewa. a inna marduduna fil hafira a yanzu yadda muke nan mutane a tsaye bayan kuma mun mutu bayan mun mutu an samu a kabari mun diddige gaɓoɓinmu gaba ɗaya sun rabu da juna jinin jikinmu ya tafi fatan jikinmu ya tafi mun zama ƙasa mun zama ƙasusuwa sai kuma a ce wai za a sake dawo da mu kamar yadda muke ya ƙoruna a inna lamarduduna fil hafira a idza kunna idaman nakhira bayan mun zama kasusuwa mun diddige qalu tilka idan karratun khasira suka ce to lalle fa har za a dawo da mu dinnan nan mu kan muna cikin masu asara suna cikin da za musu azaba suna wannan magana ne domin ƙaryata tashin al'iyam sai Allah ya ce fa inna ma hiya zajaratun wahida su suke ɗaukan tashin al'iyama wani abu mai wahala fa inna ma hiya ai iyakan tashin alkiyama zajaratun wahida hura kaho ne kawai za a yi fa idahum bisahira sai ga sunan kawai sun fito kawai suna bayan kasa da an hura ga wannan kawai shi ne sai ga mutane kawai sun fito kawai suna bayan kasa. saboda ne saboda sun kira tashin alkiyama Allah ya tabbatar da cewa wannan ai ba abu ne mai wahala ana hura kaho shi kenan Allah shi taimake mu to saboda haka wasu maluma suka ce izgili ne suke yi izgili suke wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi kansa annabi akan tashin alkiyama wasu kuma suka ce faqad sa'aluhu an sa'ati ahli makka suka ce hakika mutanen makka su suka fara tambayan annabi sallallahu alaihi wa sallama tashin alkiyama domin ƙaryatawa da nisantarwa suke ce maza maza ƙiyaman ta zo musu in har da gaske kake yi sai Allah madaukakin sarki ya ce kul ka ba su amsa innama ilmuha indallah iyakan sanin yaushe ne tashin alkiyama yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne la ha gairu. babu wani wanda ya san tashin alkiyama sai wa sai Allah madaukakin sarki babu wani wadda Allah babu wani wadda ya san yaushe ne tashin alkiyama babu annabi ba mala'ika idan aka ce maka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa bai san yaushe ne tashin alkiyama ba ainihin babu aula a ce wani ma kuma daban bai sani ba tunda shine mafi alkhairin halittar Allah bai san yaushe ne tashin alkiyama ba to kaga kuwa bai kamata da ka tambayi wani annabi ko manzo ko wani daban akan yaushe ne tashin alkiyama mutum da shi ma bai sani ba Allah ya ce wa ma ka. ai me ya sanar da kai la ahad yudirika ayyuhar rasul babu wani wanda zai baka labari ya ce maka ga ranar tashin alkiyama na babu shi wa ma yudirika la alla sa'ata takunu qariba me ya sanar da kai tashin alkiyama ko za ta kasance kusa tare da cewa ba a sanar da halittu ba a sanar da mutane yaushe ne ranar tashin alkiyaman ba amma dai ana ganin akwai yiwuwar ta kasance kurkusa ai zamanin ƙariban wani lokaci da yake na kurkusa tashin alkiyamar ta zo kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ce mana اقترب للناس حسابهم وهم في lin معرضون اقترب hisabin mutane ya zo kurkusa hisabi ya zo kurkusa. wa hum fi ghafla amma mutane suna cikin gafara suna cikin rafkana mu'ridun sun kauda kai daga abin da ya shafi shiryawa tashin alkiyama din kamar kuma yadda Allah madaukakin sarki ya ce iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar kiyama ta yi kusa har ma wata ta tsage kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ata amrullahi fala tasta'jilu al'amarin Allah kiyama ya zo kada ku masa gaggawa imamul bukhari da muslim dukkan su sun fitar da hadisi cewa lallai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce bu'ithu ana wa sa'ati ka hataini wa ashara bis sababati wal wusta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'ithu an tadani na zamanto annabi ana wa sa'ati ka hataini ni da tashin alkiyama haka muke muna kurkusa ai babu wani abu tsakanin sababa da wusta ga wusta nan idan ka ɗauki yatsunka guda biyar ɗaya biyu uku hudu biyar menene na tsakiyan biyar shine na uku wannan kenan ina fata an fahimta shine sabba shine wusta sababa sai kuma wannan yatsa saboda ita ce yayin da aka zo daga sabbu ne zagi in aka zo za a yi faɗa ana zagi wannan yatsan da ita ke jan kunne in baka bari ba in kayi kaza in kayi kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana bu'istu ana wa sa'ati ka hataini an tada ni na zamanto annabi na zamanto manzo da ni da tashin alkiyama muna kurkusa ai babu wani abu tsakanin ya tsakiyar mutum da wannan ya tsadi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana kusancin tashin alkiyama to duk abin da Allah madaukakin sarki yayi akwai hikima a ciki menene hikimar Allah maɗaukakin sarki da ya ɓoye mana ranar tashin alƙiyama muka zamanto ba mu sani ba akwai hikima saboda yau in aka ce maka tashin alƙiyama sai nan da shekara kaza to ta iya yiwa wani ya zamanto ya samu rauni wani ya samu kasara, ba zai zage yi ibada ba sai abun ya zo to amma sai aka bar ranar mubhama online ba a san ranar ba saboda hakan ya baka dama ko da yaushe ka yi ta shiri ka yi ta shiri ka yi ta shiri na abin da ya shafi ne na abin da ya shafi mutuwa ka yi ta aikin alheri domin ka samu abin da za ka girba ranar alkiyama ka kwana yau ba ka sani ba ko ba za ka kai gobe ba saboda haka za ka yi sallori za ka yi shafa'i da wuturi, za ka yi sadaka za ka yi duk abin da za ka yi na kyau za ka karatun alkurani za ka yi istighfari ka yi ramadana bana ba ka sani ba ko ramadana mai zuwa ba za ka samu ba kaga to dole wannan zai sa ka tsaya kai ta ne kai ta kokarin ibada sai aka boye mana hakikanin ranar tashin alkiyama saboda mun ta kokari na abin da ya shafi ibada bawa ya zamanto yana zaune cikin abin da ya shafi shiri. Allah madaukakin sarki ya ce mana inna Allah la'ana al-kafirin lalle Allah madaukakin sarki ya la'anci kafirai ma'ana ya nisantar da su daga abin da ya shafi rahamarsa wa a'adda lahum wa a'adda lahum sa'ira ya kuma tanadar musu da wutar sa'ira ma'ana bayan ya la'ance su a nan duniya a lahira kuma tare da wannan la'anar an tanadar musu da wuta na sa'ira ai wata wuta ce da take mai tsanani wadda aka rura ta Allah ya ce khalidina fiha suna masu dawwama a ina a wannan wuta din suna masu dawwama a gidan wuta ay na musamirin suna nan a gidan wutan kuma suna masu dawwama babu ranar fita fala khuruja lahum minha wala zawala lahum anha ba ranan da za a ce za su fita ba ranar da za a ce azabar zai kawo daga gare su kuma ba su da wani wadda zai dince su ya ce kai suwana da suwana ya fito da su daga wuta ko ya zamanto ya kare su azabar wutan ta zamanto ba za ta shafe su ba ba wanda yake da wannan iko ne ba mai wannan iko ne khalidina fiha inna Allah la'ana al-kafirin wa adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira ba su da wani wadda zai taimake su ko wadda zai kubutar da su daga abin da ya shafi wannan wuta wannan yana daga cikin hatsari na lahira munan duniya duk abin da muke ciki wani abu ne wadda yake yana da zawali amma lahira fa babu zawali ta iya yiwa idan ciwo mutum yake yi ana fatan zuwa wani lokaci zai samu waraka ina fata an fahimta tunda an ga da suka yi ciwo makuran ciwo amma sun warki to shi wutar lahira wutar kafirai a lahira wuta ce wadda babu ranar sararawa babu ranar kawwanta suna ciki ne kawai mustamirrina suna cikin suna rayuwa tana kan tafiya da su a cikin irin wannan tafarki din Allah shi kare mu gara musulmi a iya masa azaba gwargwadon abin da ya yi na laifi daga baya a shigar da shi aljanna amma kafiri Allah ya ce mana inna Allah la'ana al kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira waɗannan kafirai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafama fama da su waɗannan munafikai da suka yi ta cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce to ga sakamakon su khalidina fiha abada ba su da ranar da za a kubutar da su daga abin da ya shafi wannan wuta Allah shi kare mu yawmatu tuqallabu يقولون يا ليتنا Allah maɗaukakin sarki ya ce yau Labu wujuhuhun finnari ranar da za a dinga juya waɗannan kafiran a cikin wuta ya ƙorura su ɗora cewa ya laitana a ƙa'an Allah kashtanmu ina ma da mun yi ɗa'a wa Allah maɗaukakin sarki wa a ƙa'anar rasula ina ma da mun yi ɗa'a wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam? wa qalu rabbana suka ce ya ubangijinmu inna aqana mu mun yi A'a ne wa sadatana wa shugabanninmu wa kubara'ana da manyanmu fa'adalluna sabila sai suka batar da mu kan hanya inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim dhifayn min al'adabi ya allah ka bada waɗannan shugabanninmu Da manyanmu ninki biyu na azabar da za ka mana. Muƙalu rabbi na an sa yin fahimtar azabin wa la'anuhu la'anun ta'wiru. Ya Allah ka la'ance su la'ana mai girma. Allah maɗaukakin Sarki ya ce yau mace kallaben wujuruhun finna Ranar da za a dinga juya zukatarsu a ina, a cikin gidan musa A dinga juya faskokinsu. A nan an ambaci fiska. amma abin da ake nufi ana nufin mutum ne gabaki ɗaya an ambaci wani ɓangare ne na ɗan adam amma ana nufin mutum ne gabaki ɗaya me yasa aka keɓance fiska da ambato ba a ambaci wani guri daban ba saboda darajar fiska a tsari na jikin mutum gabaki ɗaya fiska yana da daraja na musamman to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce yau mato ƙallabu wujuhuhun finnari ranar da za a dinga juya fiskokinsu a cikin wuta ai ma'ana za a dinga juya mutane gaba ɗayan za a dinga juya jikin mutum gaba ɗaya tun daga kan ƙwaƙwalwansa har dunduniyarsa zai zamanto ana jujjuya shi a wuta ma'ana qasimi rahimahullahu ta'ala yake ce irin wannan jujjuyawan wanda za a dinga yi ma yan wuta a gidan wuta yace kamar kwatanci ne ake mana idan mutum ya samu tsokan nama sai ya samu tukunyansa ya zuba ruwa a ciki ya sa wannan tsokan nama ya hura wuta sosai idan ya zama zamanto ruwan nan ya tafasa to za ka ga yadda wannan tsokan naman yake jijjuyawa a cikin ruwa za ka gan shi ya sama yayi yi ƙasa ya hagun yayi dama yana jujjuyawa wutan tana ƙara tafasa tukunyan wannan tsokan naman yana ƙara juyawa to haka ‘yan wuta a gidan wuta haka za a dinga juya jiki za a dinga juya jikinsu gabaki ɗaya a sababin tsananin tafasa daga ɓangare zuwa ɓangare nasu ina fata an fahimta daga kayi zuwa kafa daga ƙafa zuwa kayi haka dai daga hagun zuwa dama haka za a dinga jujjuya su wasu maluma kuma suka ce a'a za su zamantowa saboda tsananin azaba da suke tsananin azabar wuta za su shiga daga hali zuwa hali ma'ana fatan jikinsu da launukan jikinsu zai zamanto yana zaba ina fata an fahimta saboda tsananin azaba fatar jikinsu za su dinga caccanzawa sa'annan kuma ah, bayan fatan jikinsu sai asalin abin da ya shafi kalolin jikinsu shi ma zai zamanto yana caccanzawa an ambaci fuska kamar yadda muka faɗa saboda muhimmancinsa zikirul khas wa yuridu bihi al'am aw al-kull yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula a lokacin za su dinga cewa kashtanmu ina ma da mun yi da'a wa Allah madaukakin sarki ina ma da mun yi da'a wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama su dinga fatar cewa ina ma da nan a gidan duniya sun yi biyayya sun bi abin da ake faɗa a wasu gurare alƙur'ani akwai inda Allah ya bamu labarin cewa idan mushrika idan aka ranar lahira idan waɗannan kafiran suka ga abin da aka tanadar musu na azaba za su yi fatan a mai da su duniya ko da na ƙanƙanin lokaci ne domin su koma su yi aiki mai kyau Allah maɗaukakin sarki yake faɗa dangane da baƙin ciki da suke na cewa ina ma da sun yi da'a wa Allah da manzonsa الله يسمنا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا هكذا سدنا فلا سوى ان مشركا ويوم يعد الظالم رانا ذا الظالم ya yi wa yau mai addu zalimu ala yadihi zai zai sa yabansa a fatar bakinsa ya ciza yana cewa ya laita ne ta an rasu da sabila ina ma ga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ina ma da na riƙi tafarkin annabi a matsayin hanya amma ina bai riƙi tafarkin annabi a matsayin hanya ya waila ta wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila ina ma ga bai riƙi wani a matsayin majibinci ba da a matsayin khalili ba a matsayin aboki ba laqad adallani an dhikri ba'da ibza'an gashi alqur'ani ya zo mini wa'azi ya zo mini amma abokina ne ya batar da ni wannan bakin ciki ne da nadama a inda ba zai masa amfani ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa mana cikin suratul hijir, ruba ma yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin kafirai su ma sun ga azaba ruba ma ya wajju alladhina kafaru za su yi fatan law kanu muslimin ina ma da sun zamanto musulmai a nan duniya ne ina ma da sun zamanto musulmai su zamanto sun kubuta kamar yadda mu'mini su kubuta daga azaba a ranar tashin alkiyama sai su zo suna bayanin asalin abin da ya batar da su wa qalu rabbana sai su ce ya ubangijinmu inna a ba'ana sadatana lalle mu mun bi shugabanninmu ne wa kubara'ana da manyanmu fa'aballuna sabila sai suka batar da mu hanya fawus ya ce sadatana ai al'ashira sun bi manya-manyan cikinsu wa kubara'ana ai al'ulama sun bi malamansu ma'ana sun bi jagororinsu sun bi malamansu su kuma da malamai da jagorori hankalinsu ya haɗu waje guda wajen kafirci su kuma sai suka bi su sai kuma suka ɓatar da su ai sun bi shugabanninsu da manyansu da kuma malamansu su kuma duk waɗannan nau'i na mutane sai suka saɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallama suka ƙudurta a ransu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da wani abu na gaskiya ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba wani abu bane wanda ya kai a waiwaya a gan shi ba wani abu bane da za a dogara da shi suka kuma raya wa kansu cewa kafircin da suke kayi shine daidai abinda suke kayi na bautan gumaka suke ganin su ne daidai wasu maluma suka ce ai shugabanninsu sun lankana musu kafirci suka tsawata musu kafirci din suka nuna musu kafirci shine abu mai kyau, sai kuma suka bi shugabanninsu akan haka maimakon da su zamanto masu hankali masu basira a lokacin da shugabanninsu suka nuna musu musulunci ba abu ne na daidai ba sai su kuma su duba da hankalinsu sai ya zama to su saba wa shugabannin su su bi annabi sallallahu alaihi wasallama sai su tsira kamar yadda mu'mini suka tsira ranar tashin alkiyama amma kash hakan bai yi ba Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cikin suratul mulk waɗanda ƴan wuta yayin da ƴan wuta za su shiga wuta mala'iku za su tambaye su manzo su zo musu ba me za su ce za su ce manzo za su ce manzani ba za su ce a qalu bala ka da ja'ana nadhiru an zo mana an yi mana gargadi fakazzabna sai muka karyata wa qulna ma min shay muka ce babu wani abu wadda Allah madaukakin sarki ya saukar mana ina antum illa fi dalalin kabi ba mu tsinci kan ba ko ina musu cikin bata bayyananne da kansu ne su ce wa qalu law kunna nasma'u da mun kasance muna ji aw na aqilu ko muna amfani da hankalinmu ma kunna fi ashabis sa'ir da ba mu tsinci kanmu cikin ɗan wuta ba wannan yake nuna maka sai Allah ya baka hankali domin ka iya gane abu mai kyau da abu mummuna ɗan wuta su da kansu sun tabbatar da cewa ba su yi aiki da hankalinsu ba da sun yi aiki da hankalinsu da hankalinsu ya bambance musu bin annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafita ba bin shugabanninsu da manyansu da malumansu ne suka nuna musu kafirci da sabawa annabi shine daidai ba waɗanda suka nuna musu abin da ke kai na kafirci shine abin da yake na ƙwarai annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani abin da ya zo da shi mai kyau to daidai wannan guri shaukani rahimahullahu ta'ala sai ya ambaci wata fa'ida mai muhimmanci sai ya ce wa fi haza zajirun an taqlidi shadid ya ce wannan aya da ta nuna mana kafirai sun yi takalidanci takalidanci shine ka zamanto kana bin mutum ba tare da dalili ba ko da misali muqaddara mu yi misali a babin rayuwa idan misali shugaban mutum ko baban mutum ko wani ya ce wane yi abu kaza ba zai tambaya a'a me amfaninsa ba me dalili a kawai bi yake ina fata an fahimta to hana bangaren addini idan aka ce kawai ku bi kaza sai su bi ba sa lura da hankalinsu abun nan daidai ne ko ba daidai ne ba ko su nuna ma wadda ya ce su yin nan daidai ne ko ba daidai ne ba to sai shaukani allah ta'ala ya ce wa fi ani zajirun an taklidi shadid wannan wannan aya take nuna mana take jan kunne cewa takalidanci ma'ana bibiyan maganganun malamai ba tare da dalili ba wani abu ne wanda yake haramu sai yake cewa wa kam fil kitabil aziz min at ala huna yace ayoyi nawa cikin alqur'ani suke tanbihi suke ala haza wa kan fil kitabil azizi min ala hada ayoyi nawa cikin alƙur'ani suke jan hankali akan kar mutum ya zamanto mai biyayya mai makauniyar biyayya ayoyi nawa suke hanawa minhu منه والتنفير anhu suke jan kunne daga wannan abun suke kore mutane kar su zamanto masu makauniyar biyayya lakin lam yafham lakin liman yafham ma'ana kalamullah amma wannan hana makauniyar biyayyan nan da ake yi ana magana ne ga wanda yake iya fahimtar ayoyin alqur'ani ina fata an fahimta zaka iya buɗe alkur'ani ka karanta aya ka duba menene malaman tafsiri suka fassara aya an kafa an kafa hukunci an kafa dalili akan wani hukunci da wannan aya kai kuma kana da basiran da za ka iya komawa kaga tafsiran malamai shin dalilin nan da malam wane ya kafa hujja da wannan ayar wannan ayar ta dace ta zama dalilin da za ta da kariya akan abu kazan nan ko bai dace ba idan har kai za ka iya karanta ayar ka koma ka duba yaya maluma suka fassara ayar kaza wannan abun ya dace ya zama dalili ko bai dace ba kana da wannan ikon baka yi ba ka kama bin malamin ka makauniyar biyayya to wannan hani wannan ukuba ya fada kan mutum ina fata an gane wa yaktadi bihi wa yansifu min nafsihi la liman huwa min jinsi al-an'ami fi su'i al-fahmi wa murid al-baladati wa shiddati at-ta'assub banda wanda shi kaman dabba yake ba zai iya gane komai ba akwai wanda duk abin da ka kawo masa na karatu ba zai iya ba to wannan ba shi ake nufi ba shi kan dama an ce ya bi malamai amma sai aka ce ya bi waɗanda suke bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne aka ce ya bi amma mutumin da zai iya buɗe alƙur'ani zai iya buɗe hadisai ya iya gane daidai da ba daidai ba haramun ne gare shi ya zamanto yana bin wani ba tare da daidai ba Allah shi taimake mu Allah ya samu dace lura da yanayin lokaci za mu haƙura a nan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh